Facebook ya kaddamar da wata manhaja mai suna Live Stage domin janyo hankulan yara da matasa ta yadda za su ɗauka sabuwar manhajar ta fita Snapchat. Sabuwar manhajar da yanzu haka ana iya samunta ne akan manhajar Apple ta iOS, wadda kuma ake sa ran nan ba daɗewa ba za a fitar da wadda za ta iya aiki akan manhajar Android. Ita dai wannan app ta Live Stage ta kasance kamar wata ma'ajiya ce ta hotunan bidiyo inda mutum zai iya amsa wasu tambayoyin tarihin kansa. maimakon mutum ya rubuta amsar tambayoyin sai ya ɗauki kansa a wani ƙaramin hoton bidiyo da sauran mutane za su iya kalla a shafinsa kuma duk lokacin da mutum ya sabunta shafinsa zai tallata wa sauran mutanen da su duba canjin da aka yi an dai kirkiri wannan manhaja domin ƙananan yara masu ƙasa da shekaru 21 da haihuwa amma idan mutum ya wuce wannan shekarun ba zai iya ganin shafin wasu ba sai nashi kaɗai kuma ba zai iya kowa magana ba ga masu amfani da wannan app za su iya zaɓar makarantar da suke amma ba za su iya ganin kowa ba har sai mutane daga makarantar har ashirin sun fara amfani da ita sai dai kuma babu tabbacin yadda app ɗin za ta hana mutanen da shekarunsu ya haura ashirin da ɗaya wajen amfani da ita sai dai tana da ƙa'idar barin mutum a makaranta ɗaya tal da ya rajista ba tare da ya canza ba haka kuma tana da wasu fasaloli da za su iya taimaka wa iyaye wajen kula da lafiyar 'ya'yansu da kare su daga shiga cikin hatsari.